daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 1625 da kuma sittin Abin nan mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi wato bakwai na safe kenan agogon Ghana biyun dare agogon Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa hukumomin Najeriya da Kanada sun kulla wata yarjejeniya a fannin sufurin jiragen sama. To amfanin shi ne ya haɗa ƙasa da ƙasa, mutane da mutane, al'adu da al'adu, kasuwa da kasuwa don alfanin amfanin kasashen ko kuma al'umma baki daya. Sannan Usman Ahmad Kabar zai shigo da shirin sana na kasa baya ga haka muna tafa da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Ghana amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya ce dole ne Amurka da China su haɗa kai don su kubutar da yankin Asiya da ma duniyar baki ɗaya. daga abin da ya kira mummunar barazana daga gwamnatin koriya ta arewa mai yawan kisa trump ya yi wannan kalamun ne yayin da yake tsaye ganga da shugaban china xi jinping lokacin da suke jawabai ɗaya bayan ɗaya amma ba tare da ansa tambayoyi daga 'yan jarida ba trump ya kara da cewa amurka da china sun amince cewa kar su maimaita kurakuran da aka tafka a baya a hulɗa da koriya ta arewa wacce cikin shekarun da suka gabata ta lallaba ta ta inganta shirinta na nukiliya da makami mai linzami tun da farko trump ya ce an samu ci gaba matuƙa a tattaunawarsa da shi trump ya ƙara da cewa dole ne fa wayiyar duniya ta haɗa kai wajen tunkarar matsalar koriya ta arewa a rubutaccen jawabinsa shi ya ɗallafa a kalamansa kan koriya ta arewa inda ya ce mun jaddada ƙudurinmu na kawar da nukiliya a yankin koriya ana ta ƙara takaddama kan makomar matsayin matar shugaban ƙasar zimbabwe bayan da shugaban robert mugabe ya jinjina mata a wani gangamin siyasa jiya laraba wanda hakan ya nuna alama ita ce zai goyi baya ta gaji mataimakin shugaban ƙasar da ya kora kwanan nan a afirka ta kudu wata kungiya ta tsoffin sojoji da suka fafata a yakin neman yancin kan zimbabwe sun ce za su kalubalance mugabe a siyasance baɗi ta yadda za a su mai da kurarren mataimakin shugaban ƙasar ɗan takararsu jam'iyyar zani pf mai mulki za ta yanke shawarar ta a hukumance ne a wani babban taron jam'iyyar da za a yi a tsakiyar watan disamba a halin da ake ciki kuma chris matsuwanga shugaban kungiyar tsoffin sojojin zimbabwe mai faɗa a ji ya kai ziyara a makwabciyar ƙasar ta afirka ta kudu jiya laraba inda ya kira da mataimakin shugaban ƙasar zimbabwe ɗin da aka kora kwanan nan emerson wato nangwagwa ya zama ɗan takarar gamayyar jam'iyyun da za su kalubalanci mugabe a zaben na baɗi rundunar sojin amurka ta ce ba a sa ran kammala cikakken binciken mummunan harin kwantan ɓaunin da aka kai watan jiya a nijar har sai watan janairun baɗi tawagar masu bincike na sojin wadda ke ƙarƙashin manjo janar roge claudia za ta tafi wasu wurare a amurka da afirka da turai don ta tattaro bayanan da za su taimaka wajen gano abin da ya faru yayin harin ranar 4 ga watan oktoba bisa ga wani bayani na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da aka fitar jiya laraba jami'an tsaro a pentagon da kuma ma'aikatar tsaron jamhuriyar nijar sun ce mayakan isis ne suka yi kwantan bauna ma sojojinsu ranar 4 ga watan oktoba ɗin suka kashe sojojin amurka hudu da sojojin Nijar ɗin su hudu da wani tafinta shi ma ɗan Nijar. Sojojin sun kammala wata ganawa da shugabannin yankin. Sun fara tafiya su shiga motocinsu don su koma kenan sai kwatsam aka kai musu harin. Abinda jami'an Amurka suka gaya muryar Amurka kenan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a ranar talata shugaba donald trump ya gamu da cikas mafi tsanani a siyasance tun bayan da ya zama shugaban kasa bayan da 'yan democrat suka ci zaɓukan gwamnonin jihohin virginia da new jersey 'yan democrat sun yi farin ciki matuka da cin zaɓukan gwamnonin biyu da suka yi sun kuma samu ƙwarin gwiwar fitowa sosai da aka yi wadda ka iya zama manoniyar abin da kan faru a zaben tsakiyar wato wa'adi na midterm lokacin da za a yi takarar dukkanin kujeru 435 na majalisar wakilai da kuma ɗaya bisa uku ko kuma sulisi na kujerun majalisar dattawa a new jersey zababben gwamna phil murphy ya ɗau zaben nasa a matsayin bijirewa ga donald trump new jersey ta aike da bayyanannen saƙo ga ƙasar baki ɗaya cewa mun wuce nan abinda murphy ya faɗa wa magoya bayansa da ke ta sowa kenan a gangamin nuna murnar nasararsa gwamnatin shugaban amurka donald trump ta ba da sanarwar cewa za ta fara aiwatar da wasu canje-canjen da za su ɗauki harkokin tattalin arziki daga hannun rundunar sojin cuba da kuma hukumar leƙen asirin ƙasar da kuma sauran fannonin tsaro sannan ta kuma ƙaƙaba takunkumin tafiye-tafiye da kasuwanci kan amurka wanda ke harkoki da in cuba akasarin amurka wanda ke shirin kai ziyara zuwa wannan tsibirar ƙasa dole ne su yi hakan ta wajen bin tawagogin da kamfanonin amurka ke tafi da su dole ne kuma matafiyan su samu rikiyar wani wakilin kungiya ko hukumar da ke ɗaukar nauyin tafiyar Trump ya fara sanar da manufofin nasa ne kan Cuba ranar 16 ga watan Yuni lokacin da ya kai ziyara zuwa wata matattar 'yan kasar ta Cuba da ake kira Little Havana ko karamar Havana da ke Miami. To amma babban bankin Amurka ya ce zai tsame duk tafiye-tafiyen da aka tsara gabanin bullo da wannan sabon tsarin. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc to najeriya ta kulla wata yarjejeniya a fannin zirga-zirgar jiragen sama da canada wacce ake sa ran za ta taimaka wa kasashen biyu wajen bunƙasa harkokin kasuwancinsu ministan sufurin jiragen saman najeriya hadi sirika ne ya bayyana haka a wata ganawa da yi da manema labarai bayan da aka kammala taron majalisar zartarwa da ake yi na mako-mako inda aka tattauna hadda wasu batutuwa da suka hada da batun noma kamar yadda ministan ya faɗa amma ya fara bayani ne kan wannan yarjejeniya ta fannin zirga-zirgar jiragen saman eh, to daga su dai um, akwai wanda ta shafi ma'aikatar da nake aiki shine wata yarjejeniya da aka samu hannu tsakanin kasar najeriya da kasar canada ita wannan yarjejeniya ta ba da dama kamfanonin jiragen sama masu sana'a sufuri ta sama su zo najeriya su sauka su ɗauki fasinja su aje kaya da wasiƙu da makamantansu mu kuma waje. haka nan ma kawai kai tsaye kila jirgin da ya taho daga ƙasar kanada yana zuwa ƙasar najeriya ya sauka ko don ya sha mai ko don ya huta ya yada zango ya wuce to amfanin shi ne ya haɗa ƙasa da ƙasa mutane da mutane al'adu da al'adu kasuwa da kasuwa ah, don amfanin kasashen ko kuma al'umma baki daya to hanya mafi sauki kai tsaye mafi saurin da za a iya hada al'ada da al'ada ko kasuwa da kasuwa ko mutum da mutum ita ce ta hanyar sufurin jiragen sama to ganin cewa sha'anin noma na gaba-gaba a jerin abubuwan da shugaba muhammadu buhari ya kudurta zai wadata najeriya da shi domin samun kuɗin shiga da kuma rage dogaro daga kasashen ƙetare wurin ciyar da ƙasa da kuma inganta walwalar jin daɗin al'umma ta fannin noma da samar da arzikin ƙasa da kuma al'umma gwamnatin kamar yadda hadisar ya bayyana ta yi jan ido akan irin abubuwan da ke faruwa ga sa'anin yima sha'anin noma zagon ƙasa a Najeriya. Wato na farko dai kasan ko a jawabin da shugaban kasa ya yi na kasafin kuɗi a majalisar tarayya da ta dattawa wato national assembly ya yi gargadi kuma ya ja kunne kuma ya tsawata kuma ya jawo hankalin mutanen da suke wannan ɗabi'a da sana'a da al'ada ta su moga da su bari in ba su bari ba gwamnati za ta masu daren mikiya a zauren mu na ministoci da shugaban ƙasa an sake kawo wannan saboda kuduri da shi shugaban ƙasa yake da shi na cewa lallai mu dumfafi aikin noma na farko don mu ce da kanmu na biyu don mu samu abin yi na uku don mu samu ma dukiya ta zo ga aljihunmu a mu 'yan najeriya mu fita batun maganar mai din nan ko kuma gefe da gefe da mai wato kunne da kunne ko hannu da hannu ya zan cewa ana yi wasu na'o'in waɗanda suke kawo kuɗi fiye da shi mai din nan eh, gargaɗe ku ‘ya'yan binne da ku da ‘ya'yan ƙawai. Ku kama noma. Minista Hadisi daga kenan a hirarsu da wakilinmu Umar Faruk Musa a Abuja. To kafin mu ci gaba bar mu dan shakata da wannan waka. kuma da yanzu kuma lokaci ne da usman ahmad kabara zai gabatar mana da shirin sana nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne akan abin da ya shafi ilimin yara ƙanana masu nakasa. Shin yaya yake tafiya musamman tsakanin Nijar da Najeriya? Inda kuma wakilin mu a can jamhuriyar Nijar Yusuf Abdullahi ya haɗo mana tattaunawa da wasu bayan Allah wanda suka haɗa da Sama'ila Giwa daga wata ƙungiya ta guragu a jamhuriyar Nijar. Sai kuma Saidu Jimrau shi ma ɗaya daga cikin 'yan waɗannan ƙungiyoyi. Sai kuma Madam Shaibu Maryam Kalilu wadda malaman makaranta ce a wata makaranta ta nakasassu mai suna daisu Mutum. Inda suka tsaya a inda take bayyana inda suke karatu daidai inda wakilin namu Yusuf Abdullahi ya tambaye ta cewa. To ya maganar aji kamar cikin kalasi ne kuke ko kuma rumfa ce ake bada karatu a ƙarshen ta? Cikin rumfa ne muke, cikin rumfa ne muke. Kowane shekara sai muke uban su kawo kudin a tattara saye zana a yi da da fari rumfa mai kyau ne mun yi matekara nawa cikin sai da gobara ne ya kama shi to yanzu da gobara ya kama shi ya kone mm, guri ya zo ya gyara to yanzu da ya lalace yana nan shekara nawa mu ne muna yi kuma mm. kowane shekara uban yara ga tattara nawa ne mm. ake tattara kowace shekara kowane shekara mm. kowa ne yana kawo dare dare a saye a saye zana ku zana giwa kaji game da dai wannan batun na ilimin 'ya'yan da kasassu uh, wata kungiya ta mata makahi da ake kira gurfuma mata kafa wata makaranta domin ya'yan su samu damar samun ilimi kamar sauran takwarorinsu Eh, sai dai kaji irin matsalolin da eh, matsalolin da makarantar ke fuskanta ya kake kallon wannan al'amarin lalle abin ga wannan al'amarin ni da ni je shi ma ya ban sawa da sun kai abin ga gana saboda in ka je ka duba yaro yana an ana tayya da shi bara ko yaro yana zuwa wurinmu mu da muke aikin hannu yana duba kaga hankalin yaron sai ya lalace yaron bai tashi ya nemo da kanshi ko kuma in babu uba nan yaron nan ka gani sai ya shiga wani hali wanda bai da bai makasa dadi ma eh amma yadda sun kai maganan ga yadda sun ka kafa abin ganga gaskiya wa'annan na gani sun yi kama ne ya kamata mhm. ya kamata tunda sun ka duba wannan sun ka yi taro sun ka hidda wannan abun a kama musu a kama musu a taimaka musu saboda wallahi in ka duba 'ya'yan makahin nan da yawa gaskiya suna so a kama musu balle tun da sun ka gani sun ka gwada hali su ne sun ka kikiro wannan ga, kwakwalwansu an ka gani sun ka abin ga ya kamata a taimaka musu gwamnati ya kula da su a samu a yi musu rumfan nan a gyara su ko ba a yi musu gini a gyara musu rumfa a samu musu tabul su zamna su yi karatu inda ana kula da su yaran nan ko uwayensu sun ka ke yaro zo mu ta yi bara yana ke mamma ban iya zuwa bara saboda in na ta yi baran nan bai hidda ni mm-hmm. in yau kana nan gobe ba kana mm-hmm. yaya rayuwa na za su yi su da kansu ma suna iya su samu su wannan a cikin kwakwalwansu su ne nan zuwa gaba in mutum ya sofa ba ka iya ta mm-hmm. ko kana son baran ba ka iya zuwa dole sai ɗan da ka aihuwa ya dube ka kenan in ya samu ilimi su ne za su kula da su a gaskiya ne a al'amarin sun ga ya abin gana kwarai kwarai kwarai mm, wallahi mm. na yaba musu kuma mm, Allah sa a kula da su kuma eh. malam saidu a ɗazu bayanan da kai ka kwatanta cewa daga cikin matsalolin da karatun 'ya'yan da ƙasa su ke fuskanta akwai maganar kai da kawo wato kai 'ya'ya makaranta da kuma mayar da su gida shin wannan watakila zai iya kawo wa ci gaban karatun 'ya'yan naku cikas wato ilimin nasu ba zai yi wani karko ba To, kasan dai lamari da na ilimi sai da hankuri. Tunda wanda adda hini da wanda bai da hini. Wato mai karhi da mara karhi. Oh, ba su zama guda. Mm. Kenan dai mutum da yana dai bacin kwatamcin ya ka da hinin shi dai. Mm. To, mutum shiga yadda Ubangiji zai yi. Mm. Tunda mu ma wa'yan da gabara, mu ma da ba da yanayin mun daɗi na bai mun daɗi. Tunda kuma sarwa dole na sai sun yi bara. Tunda akwai wasu da yawa ba su iya ko aiki hakan ga to ce wanda bai aiki dole sai ya yi bara dole da yi mm. to waɗanda dama dama suna ɗan kakkama dai mm. sannu sannu hakan uh, madam tun lokacin da kuka kafa wannan makarantar kawo yanzu watakila ita wannan makarantar ta taimaka wajen uh, rage yawan barace-barace da ake zuwa da 'ya'yan nagasassu musamman ma makahi yanzu ba su tayya da su hali yanzu ko wanda bai kai su kawo ba suna nan ga kawo muna mm. eh da muke a partir da turazan ne uku ne ina dauka zuwa shekara shida mm. ne nake dauka da ya kai shekara bakwai sai in kai in rubuta can ecole primaire mm. eh, amma yanzu alhamdulillah yara suna dai ga, kara wani karawa kowane shekara ina, da yi. yanzu eh, ɗalibai nawa ke gare ki bara mm. ina da ina da dari da ashirin da hudu mm. wanga shekara muna ga rubutu dai ne mun fara rubutu mm. ba mu ida ba to siyasa ban sani ba daidai nawa ne yanzu tun da ba mu yi arete ba ba ku tsaida ba har eh, yanzu ba mu tsaida ba amma da gani yana i na bara gwamnati ya ba mu kujeru goma sha hudu hudu mm. to lokacin da an yi gobaran sun kone to hal yanzu ba mu gyara ba kare na nan babu abu mm. ba mu gyara shi ba mm. Eh. malam su giwa zan dawo shanka shi mu ya karfafa magoyi kaga lalle ya zama wajibi yanka su samu ilimin boko eh abin da yasa saboda a gaskiya ni wani lokaci yara na in suna wani abubuwan ni da kaina sai abin na bani yana birge ni wani lokaci kuma ya ban tausayi mm. saboda in ina yawo da yaro in na dauke shi bisa gabana na aza shi gabana muna yawo cikin gari in ya gani abubuwa sai yake a baba wanga diba wanga gidanga yana da kyau kaza an ce mai wanke to tun ga gani wannan baban su hali gare su masu gidajen nan kenan nima ina fata Allah ya baki ilimi in kin ka samu ilimi kin samu aiki sai ke ma ki yi min irin wanga gida ya yake insha Allah babu dai ina da rai ko kana da rai insha Allah sai ka ga irin wannan gida mm-hmm. in ki Allah shi taimaka miki na gode mm-hmm. eh haka nika so ki dinga kama ki kishi abinda ban samu ba ke Allah ya baka shi mm-hmm. ki duba ni saboda ba kullum nike da karhi ba ko da kana gani yanzu mu yanda nike zirganiya wata rana ko an ke in yi shi ban iya yi kenan ku ke tashi abin da ya samu kabila Allah ya ba mu ku kula da mu ku dubo mu ku yasa wannan sai yake insha Allah baba mm. da izinin Allah muna fata Allah ya taimaka ah, kuma kana da burin cewa yar taka ta ci gaba da ilimin ta har zuwa jami'a wallahi da izinin Allah mm. iya kokari na insha Allah ina da niyan wannan guri na kiki na yaron in kama mai ya ta karatu har ya yi abin ga gaskiya kuma wallahi na ina jin abin gan shi gaskiya mm. saboda karatun shi wallahi kullum in dai an kai examen in na ta wallahi gaskiya ina yaba mm. eh wallahi yana faranta min rai Allah sai akwai na kasassun da suka kwamace yayan su yi bara maimakon zuwa makaranta musamman ma idan aka yi la'akari da yawan kawo-kawo wasu ba za su iya haƙurin wannan ba. Shi yaro tun yana ɗan ƙarami sai na ƙwaƙwalwar shi duk abin da ka nuna mishi shi na doka mm. Amma ko dai tun yana da dan karami dai mhm. ya kamata ka gina mishi rayuwa ka bala ka nuna mishi wani wanga yana da kyawu mhm. wanga bai da kyawu in ka yi karatu ka gani kai ma gobe haka za ka zama haka za ka zama ka tsaya ka mai da hankalinka mm. ka hita wani a wani bandanci ko wani abu ka tsaya kai karatun ka in kai karatu Allah shi na zai kama maka mm-hmm. ka ta da lamarin rayuwarka. Mm-hmm. Wataƙila wasu iyaye nakasassun suna ganin cewa Eh, yawan kawo kawon nan da ake fama da shi a cikin makarantun boko shine yake dan sanya musu goyi eh, ba su bari 'ya'yansu su zai karatu saboda su ma kan kansu da kyar suke samun abin da suke korewa bakin su kuda to ka san kuma wannan dole sai dai hankuri tunda da yanzu yau an ce yaron kai kawo gobe an ce kawo dole nasu in ka wurin metrikin ko wani abin ka kwatanta shi mai lizayi ne ya kamata yaron nan ko shi na tambaya bai kamata ma shi tambaye wani yaro mm-hmm. tun da ya san da lamarin da ma'ayin nan suke yanzu a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala kuma ya zo muku kamar yadda kuka ji shi wanda ya hada da wakilin namu da bakin nasa Julie Elizabeth Gresham ita ce ta hada mana sauti kamar yadda aka ji shi Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. to malalla a gaida kabar yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun ghana yau za mu soma sharhin jaridun ne da jaridar daily heritage Wata babban labarinta a shafin farko shine a guji yin siyasa irin ta jam'iyyu tsohon shugaba john dramani ne ya faɗi haka tsohon shugaba john dramani ya yi kira ga ɗiyan ghana da su guje wa yin siyasa irin ta jam'iyyun siyasa su rungumi haɗin kai saboda da haɗin kai ne zaki samun ci gaba da ake bukata har yau a jaridar ta daily heritage shafi na biyar kwabna a japan John ya kai karan wantumi kuma ya bukaci a biya shi CD dubu ɗari hudu domin bacin suna. Babban magatakardan jam'iyyar New Patriotic Party wadda aka takatar da shi Mr. Kwabna a Japan ya kai karan. Chairman jiha Ashanti na jam'iyyar Mr. Benedict Chibosiaku saboda bata masa suna da yake yi. Mr. Japan a cikin jawabinsa ya bukaci babban kotu da ke kumasi umarci chairman din na jam'iyyar npp a wannan jiha ya biya kuɗi gana cd dubu ɗari hudu Ita jaridar Daily Graphic uh, babban labarinta a shafin farko shine ma'aikatan kastam sun kama kwantenas uku ɗauke da wayoyin lantarki na jabu. Sashen aikin kastam na ma'aikatan karban haraji da ke a ainihin masaukin jiragen ruwan tama sun kama kirifuta kwantenas kenan ɗauke da wayoyin lantarki na jabu. waɗanda ba su kai matsayin da ake bukata ba kamfanin nan na t digital da ke a ejisu cikin jihar ashanti ita ce ta sayo waɗannan kwantena guda uku ɗauke da ainihin wayoyin wato lantarki na jabu a shafin baya na jaridan wani labarin ne ƙasar ghana za ta samu kuɗi euro miliyan 100 wadda zai tallafa mata wurin inganta aikin makamashinta da ake sabuntawa jaridar ta ce kasar ghana za ta amshi tsabar kuɗi euro miliyan 100 shekarar nan daga gwamnatin jamus karkashin wani shiri na ita jamus din da afirka don tallafawa wannan sashi na wato makamashi da ake sabuntawa. Daga jaridar Daily Graphic sai Business and Financial Times a shafinta na farko ita kuma babban labarin ta dai shi ne kasafin shekara ta 2018 ya kamata ya magance matsalar rashin aikin yi da kuma bunƙasan tattalin arziki. Ƙungiyar Kadagoci ta buƙaci haka. Babban ƙalubale da ke fuskantar tattalin arziki shine yadda da samar da aikin yi wa miliyoyin 'yan ƙasar waɗanda ke faman neman aiki. Ƙungiyar Kadago ita ce ta nuna wannan bakin ciki Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin ce da karamar kuma ta Balija ta raba Najeriya. hakika wannan ziyara da kungiyar makiyaya fulani ta kirista suka kai wa al'ummar plato domin zaman lafiya da kuma jajantawa da yafiya wannan abu ne mai matukar mahimmanci ganin cewa matukar ana yafiya wa juna zai kawo kwanciyar hankali kuma za a daina samun rigingine tsakanin manoma da makiyaya ko kuma kabilu da kabilu da fatan wannan ziyara za ta kawo tushe ko ko muke hanya mai ɗorewa wanda za ta kawo zaman lafiya a filato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Nura Muhammad mai Afir Gusau yana kira ne daga nan Gusau zamfaran Najeriya. Ko shakka babu muna kira ga gwamnatin jihar Benue da ta tausaya ma Fulani domin ko shakka babu sai da Fulani sannan makiyaya da sauran jama'a suke rayuwa kasancewar suke kuma suna da gudunmawar da suke bayarwa a cikin wannan ƙasa Ya gode daga nuna muhammad mai afirka sau tashi lafiya. suna na sani dalar da ke guru hausare a jihar yoban najeriya ya kamata gwamnatin efcc ta najeriya gaskiya ba talakawan najeriya an yaudare su ya kamata talakawan najeriya su gani a ƙasa gwamnatin da ta shuɗe kar a ce mu ɗan adawa ne mu yan pdp ya kamata sallaka ya ji daɗi a ƙasa abinci ya sauki komai ya riga ranar damun gwamnatin da yi da demokuraɗiyya don talaka ya gani a ƙasa amma talakawa suna cikin damuwa talakawa suka fito gadan-gadan suka ce sai sun canza gwamnatin pdp pdp kuma suna nan da gwamnoninsu a arewacin najeriya talakawa ba zai iya juriya da yunwa ba talakawan najeriya ba su ɗan su ci koshi ne ya kamata gwamnatin janar muhammadu buhari ta duba 'yan najeriya halin da suka tsinci kansu to da fatan za ku ci gaba da mana waɗannan sakonni yanzu kuma lokaci ne na labarai a takaice To a takaice yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya ce dole fa ne Amurka da China su haɗa kai don su kubutar da yankin Asiya da ma duniyar baki ɗaya daga abin da ya kira mummunar barazana daga gwamnatin Koriya ta Arewa mai yawan kisa. rundunar sojan amurka ta ce ba a sa ran kammala cikakken binciken mummunan harin kwantan ɓaunar nan da aka kai watan jiya a nijar har sai watan janairun baɗi tawagar masu bincike na sojin wadda ke ƙarƙashin manjo janar rogi claudia za ta tafi wasu wurare a amurka da afirka da turai don ta tattaro bayanan da za su taimaka wajen gano abin da ya faru yayin harin na ranar 4 ga watan oktoba bisa ga wani bayani na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da aka fitar jiya laraba jiya talata jiya laraba dai shugaban amurka donald trump ya gamu da cikas mafi tsanani a siyasance wato yana nufin shekaran jiya laraba kenan haka ne to masu aro da kawo kawo karshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kenan agogon ghana za ku ji wata taugar abokan aikin mun allah da wasu sabbin rahotanni idan ana so a sake sauraron wannan shirin da waɗanda suka gabata da ma labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com in tsamadadin shi ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai kuma mu jimmy cook da ya daidaita mana sautukan mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na amurka birnin washington dc